Gwamnatin kasar ta bayyana cewa cire harajin VAT da ta yi kan iskar gas, man dizil da kuma na CNG zai sauƙaƙa lamura a cikin ƙasar. Mr. Wale Edun wanda shine ministan kuɗi ya ce wannan sabbin matakai da suka ɗauka za su rage raɗaɗin tsadar rayuwa da al'ummar ƙasar ke fama da shi. Mr. Edun ya ƙara da cewa matakan za su taimaka wajen rage hauhawar farashin kayayyaki, sufuri da dai sauransu. 'yan najeriya dai na ganin ɗaukar wannan matakai kadai ba za su kai su gaci ba sunana kepas filimon gaskiya da al'ummar najeriya da suke bukata ba wannan abin suke bukata ba bukatan su su ne kawai a saukar da tallafin mai da aka sa muna cikin wahala muna cikin neman abin da za a ci a sha manya manya mutane suke amfani da diesel din da suke aiki da su ba talaka ne talaka kan mai ruwan shi da abun nan sunana usman shitu mahuta wannan ba shine abin da ya fi damuwar al'ummar najeriya ba kuma ko da yake haka nan zai kawo sauki amma ba zai kawo irin saukin da al'umma suke bukata ba a halin yanzu. Sunana Baffa Haruna Bajoga mafita shine a dawo da tallafin man fetur. ba wai cire haraji na bat na bangaren iskar gas da manyan motoci masu aiki da latronin su wannan manyan motocin da suke amfani da latronin su nawa ne ma a Najeriya. Yakubu Ali Bulkadimka ɗaya ne daga cikin manyan dillalan albarkatun mai ta Ipman ya ce cire harajin VAT da gwamnati ta yi ba zai sauko da farashin man dizil ko kuma iskar gas a ƙasar ba idan har ba a ɗauki mataki akan masu hana ruwa gudu ba. magana shi maganan saukin raga VAT ko tax ba zai kawo sauki ba. Maganan wai sauki babu, don rage wani VAT da tax babu, mayan nan dama 200 ya zo wajen dubu da wani abu. To ta ina za a samu sauki a cikin wani abu? Ba sauki, saukin dama su cire hannunsu in sun sayarwa dangote crude oil su ce sayarwa kowa to mayan zai tafi da nisa kuma su ba kowa lasis wanda zai kawo waje ya kawo amma ba wannan abun aka yi ba ba za su samu sauki ba sai dai masanan tattalin arziki irin su dr isa abdullahi kashere na jami'ar tarayya da ke kashere a jihar gombe na ganin cire harajin vat da gwamnati ta yi akan man dizil da iskar gas abu ne mai kyau kuma hakan zai sauƙaƙa hauhau farashi a ƙasar idan har gwamnati ta ajiye ƙwarya a gurbinta a zahirin magana idan an rage haraji to kenan farashin duk abin da aka rage haraji a kansa zai yi sauki tunda a kan kowane abin da ake sayarwa man fetur ne a katin waya ne wutar lantarki ne a iskar gas akwai harajin gwamnati a kai wanda gwamnatin ta ƙara kan farashin abin to kaga in ta rage yawan tsadar abin zai ragu to kuma in dai ya tabbata an yi wannan aiki kuma aka yi shi yadda ya dace bai zamanto mutanen ƙasa an yaudare su da kuma cewa za a yi wata manufa aka ƙi ba sannan kuma idan aka yi waɗanda suke hana ruwa gudu a ƙasa ba su sai abin sun ɓoye sun ƙara mishi kuɗi ya gagari talakawan ƙasa ba idan rijiya ba ta ba da ruwa goga ta hana ba to za a samu sauki a kan al'amura na cikin gida na najeriya 'yan najeriya dai na fatan gani a ƙasa ba wai a takarda ba rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya